wato muna shafi na sha ɗaya ne ko malam yace faslun rabewa wa yajibu al imanu ya wajaba yin imani bi kulli ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da duk abinda annabi ya ba da labari da shi wa sahbihi an-naqlu kuma cirantowa inganta Allah daga shi annabi fi ma shahadnahu cikin abinda wato mun ga abin da idonmu au gaba anna ko abin ya faku daga barinmu wani alamu muna sanin cewa annahu haƙƙun wasu liƙun shi abin gaskiya ne kuma tabbas ne wasu wa'un daidai ne fi zalika a cikin wannan ma Abin da hankalinmu yana iya kiyaye ya fahimci abin waje-hin wajahilnahu ko kuma mun abin in dai abu ya tabbata daga annabi to wajibi ne a yi imani da shi wani abin a iya sanin hikima wani abin ba dole bane a sani watakila baka da rai ba za iya sanin illar ba sai bayan kabar duniya wanda za su zo daga bayan ka sannan sai su iya gano illar da ta sa aka ce a yi haka a da shekara dubu da ya wuce wahayi da yana sauka Allah ya saukar da wahayi ce hurrimat alaikum almaitatu an haramta muku cin abincin abu matacci wanda wanda ba a yanka ba sannan waddamu da jini da haka wannan ayin ta zo adal itlaq waccan ayin ta yi ta taqidi tace aulamun masu jini wanda yake kwarara sanda wahayi ya sauka su imaninsu da cewa babu yadda za a yi Allah ya shar'anta wani abu ga bayi wanda babu masla, su sun yadda sun tafi a haka amma yanzu an gano illar da ta sa shari'a ta haramta cin mushe da kuma cin jinin akwai dalili an fahimta yi akwai dalilin da yasa shari'a ta ce kada a ce din domin shari'ar musulunci tana da akari da hatta abin da ya shafi alaka da lafiyar dan adam don Allah ya turo annabi ne wa yuhillu lahum at-tayyibatu wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith to sun ce idan aka yanka dabba jini lokacin da yake fita to yana fita tare da duk cutar da take jikinta ne to wannan jinin in aka tare shi aka ci to cutar da ke jikin dabbar za a iya ɗauka to shi yasa sai musulunci ya haramta ya ce kar a ci wacce ba a yanka ba don jinin bai fita ba akwai matsala sannan jinin in yana fita shi ma kar a yi kar a ci kar a tara a sha ko a ci saboda shi ma akwai matsala wannan bincike ne tabbatar da haka walam na tsale ala haƙiƙati ma'anahu wani abin ba za mu iya tsinkaye akan haƙiƙanin ma'anarsa ba mislu kwatankwacin hadisul isra hadisin tafiyar dare ko tunda daga asra yusri ne al-isra wal mi'raj da kuma hawa zuwa sama wa kana yaqdatan ya kasance a farke ne la manaman ba a bacci bane dan akwai malaman da suka ce an isra'i da annabi ne da mi'raji cikin bacci ne to shi yasa malam yake raddi anan cewa a farke ne ba a bacci bane in a bacci ne suka ce ai ba bambanci duk da mafarkin annabawa in annabi ya mafarki cewa an tafa da shi din a mafarki zai iya zama gaskiya amma wanda ma ba annabi ba shi ma zai iya mafarki wataƙila an yi isra'il da mi'rajin da shi sai ya zamanto babu wani bambanci don haka ya zamanto malamai sun tabbatar da cewa an yi mi'raji da isra'i da annabi a farke ne ba a bacci ba ne fa'in na domin ƙureshawa an karatu ta yi musu matsalar isra'i da mi'raji wa akbaratu kuma ta girmama abin walam tunkirin manamat quraisha ba ta musu ba ta inkarin cewa abin zai iya faruwa a bacci ba da aka sun wa annabi musu ne cewa da ya tafi baitul muqaddas sannan ya tafi saman ya ji ya dawo a dare ainihin wato daya wanda wasu malamai sun ce shine dalilin saukar ayoyin wan najmi ila hawa ma dalla sahibakum wa ma gawa wa min yana daga cikin wannan shine annal maut wa anna malakul maut mala'ikan mutuwa lamma jaa ila Musa yayin da yazo wajen annabi Musa li yaqbi da ruhahu dan ya karbi ransa latamahu annabi Musa ya mare shi dan haka faqafa a ainihu sai da annabi Musa ya fasa masa ido faraja ila rabbihi sai da wajen ubangijinsa faradda alaihi ainihu Allah ya dawo masa da idansa to shine irin wa'annan hadisan wani zai doka a ce kaji in ba renin waya ba za a ce an mara mala'ikan mutuwa an fahimta ta yaya za a ce an mara mala'ikan mutuwa to akwai matsala a matsalar ita ce na farko mala'ikan da zai zo wa annabi musa wace sura ya zo masa a sura ta mala'ikan mutuwa ya zo masa ko a sura ta mutum ƙwar'ani ya yi ishara zuwa ga wasu abubuwa kamar haka muna sana da cewa mala'iku sun je garin annabi lutu lokacin da suka je suka sami annabi lutu Allah ya ba mu labari cewa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min ya kanu ya'maluna sayyi'a mutanen sun zo suna gauga kafin wanda lokacin suna aikata mummunan aiki qala yace musu haula ibanati hunna ataharu lakum fattaqullaha wa la tukhdhuni fi dayhi alaysa minkum rajulun rashid qalu suka ce laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nuri a lokacin da ake wannan tattaunawa suka zo a matsayin mutanen gari dauka suke mutane ne a lokacin da annabi lutu yake wannan maganin kalu da alimta ma bana fi malatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma num ai sun fada masa daga ba sun ce kalu ya lutu inna rusul rabbika lan yusul ilayk mu da kake gani ba mutane bane mala'iku ne Allah ya turo ma a tsoron mutane ba wanda ya sai kawo zuwa gare ka don har mala'iku za su zo wasu su rugo da gudu suna sha'awan siluwaɗi da su ai jaza wannan abin zai iya ba da yake na sannan ga shi kan shi annabi ibrahim ɗin a sanda ake wannan daga wannan falamma zahaba ba an ibrahim waje a tulbushira yi jadiluna milo sai ga shi yana tattauna da mutanen manzanninmu akan matsalan annabi ilo sannan ga manana maryamu da mala'ika ya tashi zuwa mata ai ta ce masa inni a'udhu rahmani minka in kunta taqiya saboda bata san cewa mala'ika bane ga annabi Dawud da Allah madaukakin sarki magana wasu malamin sun ce wa hal ataka naba'ul qasm ittasawwaru al mihra idakalu alaihi faƙalu salamun ƙara idakalu alaihi fafaza aminhum ƙalu la ta kafkas ba ga aduna ala ba'adin mala'iku ne dan ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ce fa banna dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa ki an wa ana to da in mala'iku wannan abin zai iya faruwa a cikin qur'ani yi ta'amuli da su ana ɗauka mutane ne kawai kana zaune yanzu kawai wani ce maka yazo zai ɗauki ranka ka kai zaka kashe rarami barki ya ga akwai a ciki wa zalika yana daga cikin wannan anna asharatis sa'a lallai alamomin tashin alkiyama mislu khurujid dajjal misalin fitar dajjal wa nuzul isa ibn maryam da saukar isa dan maryamu fa yaqtuluhu sai annabi isa ya kashe dajjal din yana daga ciki to wa khuruj ya'juj wa majuj da kuma fitar ya'juj wa majuj shi al'amarin annabi isa ba a taɓa samu cikin salaf ba suna saɓani cewa ba zai dawo ba sai da salaf suka tafi yan baya suka zo baya ne aka zo ana gardaddami cewa annabi isa ba zai ainihin wato dawo ba an fahimta yi ko malam bubakar goma allah ya ji kansa allah ya masa rahama in mutum ya dawo bar rafa abu a cikin suratun nisa'i da aka ga da ya kawo magana cewa ya ce annabi isa zai dawo kamar yadda hadisai suka tabbatar ya faɗi wannan maganin gaskiya a cikin raddul azhan ila ma'anar qura da haka rayuwar annabi isa ba a yin kiyasinta da raguwa don tun da allah ya turo mala'ika ya zo ya samu na na maryamu ya ce wali na da alahu ayatan linnas mai aya shine abin da ya fi ƙarfin tunaninka sai dai ka sallama kawai to haihuwarsa da ɗaukan cikinsa da naƙudarsa da tahowa da shi magana yana cikin zanen goyo duka da aya da ta fi ƙarfin ɗan adam sai dai sallama kawai to haka rayuwarsa a nan duniya aya ce ɗauke shi a mayar da shi sama aya ce sannan dawowarsa shi ma aya to wa ya juju wa da fitan ya juja wa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa an yi katanga ne fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa khuruj dabba da kuma fitar dabba wasu na cewa wai naqatu salihu ne amma gaskiya babu wani dalilin ingantacce da yake nuna cewa naqatu salihu ne Allah dai ya faɗa ya ce wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinuna kuma in tabayyana to lokacin alama na imani da akasin imanin zai bayyana zai fito a goshin kowa da aka in ka zo za ka yi siyayya za a ga kafiri a jikin goshin mutum in kafiri ne in ma musulmi ne za a gani mumini za ka ji ana to kai mumini ya abin yake ne kai shi ma wancan yana to kai kafiri ya abin yake ne wa ishamsi shamsi da kuma fitowar rana min magribiha daga mafadarta mashrik shine ina gabas ko sai ina magrib shine inda take zuwa ta fadi da yamma a wani lokaci qur'ani yakan fada yace rabbul mashriqi yace wa rabbul maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila gabas daya sai yace me yamma daya wani wajen zai fada yace rabbul mashriqaini wa rabbul mai to ina ne gabas biyu ina ne yamma biyu eh ina ne to sannan wani wajen zai ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadiru ya zama jami'i to saboda inda rana take bullowa da safi inda mutum zai kura mata ido a gabas sai ga ba daidai waje ɗaya take bullowa ba yau za ta yi bullowa daidai nan gobe ta ɗan karkata jibu ta ɗan karkata a kuma gabas ɗin to haka inda take zuwa ta je ta yi ta faɗi shi ma ba waje ɗaya ba ne inda aka zara mata ido da yamma da ka ga inda take zuwa ta faɗi ta yi don santar daban jibi ya ɗan karkata haka ga ɗaya ɗan karkata haka tunda ba waje ɗaya ba ne shi yasa Allah ya ce mashariƙu sannan ya ce mai wal magharibu hadisin abu zarri gifari annabi ya faɗa ana zaune ana karatu ya ce musu ko kun wannan ranar idan ta fito ina take zuwa ko sabai suka ce allahu wa rasuluhu a alam sai ya ce wannan ranar da kuke ganinta idan ta fito kullum da safe lokacin da za ta je ta faɗi ba a ganinta ta za ta je su jada ƙarƙashin al'arshin allah subhanahu wa ta'ala za ta nemi izini allah zai ba ta izini cewa za ta dawo allah ce ta sake dawowa ta gabas ɗin ta sake bullowa haka ake shine wa shamsu ta li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim to akwai ranar da idan ta ji ta yamman ta fadi to ba kuma za ta dawo ta nan ba ta gabas ba za ta fadi karkashin al'arshin Allah za ta yi masa sujjada za ta nemi izinin ta dawo ta gabas sa a ce ai shikenan lokaci yayi ta riga ta gama aiki to daga ranar mutane suka ga rana ta bullo daga yamma to shikenan la nafsin imanu halam ta kun amanat min qabl aw kasabat bihi fi ha khaira magana ta riga ta lalace wa ashbahi zalika da abinda ya kama da wannan mimma sahabihin naqlu abinda cirantuwa ya inganta wa azabul qabri sannan azabul qabri wa na'imuhu da ni'imar sa haqqun gaskiya ne a wajen ahli sunnati wal jamaa amma mutazila sun yi musu sun ce ba su yadda da wani azabar kabari ba karya ne babu an gani sun ce an ce akwai azabar kabari ai wanda ya mutu shi za a yi matamba shi za a yi ma azaba to wanda kuma ba a sashi a kabarin ba ya je ruwa kifi ya cinye shi ko mota aka yi ta kone shi ko kura wannan ta ja cinya wannan ta ja cinya wannan ta yanan ta yanan ta yama za a masa kabari an fahimta yi sai malamai suka ce min su ai maganin kabari da aka ce wannan mafi yawanci ne sun hu da Allah ya ce fa hu mafi yawancin mutane idan sun mutu a duniya suna samun binnewa musulmi da wanda ba musulmi ba shi kuma annadir abin da yake kaɗan ne na farko dunka mun babu shi ne na biyu mai ake ce makabari shine rayuwa kawai bayan mutuwa ko an binne ka ko ba binne ka ba da haka allan da yake da iko yi mana cikin kabari azaba yana da iko yi maka azaba ko ba a kabarin ba in rayuwar ta riga ta ƙare mai nan wani abun musu a ciki وقد استعاذ Nabiyu annabi ya nemi tsari minhu daga azabar kabari hadisin bara abin azin dogon hadisi yana cikin musnad na imam ahmad haka ya faɗa cewa kunna ma a rasulullahi fi janazati rajulin min al-ansari fantahaina ila al-qabr wa ma yulhad mun kasance mana cikin jana'idar wani mutum daga cikin mutanen madina an zo an fara haka kabari lahadu ba a gama ba yace fajalasan nabi wa jalasna hawlahu sahabbai suka zauna sai suka zo suka kewaye annabi bayan annabi ya zauna a hannun annabi akwai sanda yana dukan ƙasa da ita sai annabi ya kalli kabari ya ce ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabari so biyu ko so uku wa amara bihi fi kulli salatin kuma cikin kowace sallah sai da annabi ya umarni sallah azhar da la'asar da magariba da isha'i daga cikin addu'o'in da ake akwai azabar kabari wa wato wa fitnatul qabri haqqun sannan jarrabawar da ɗan adam zai samu a cikin kabari ita ma gaskiya ce wasu su'alu munkar da kuma tambayan munkar wa nakir da kuma nakir haqqun gaskiya ne me yasa ake kiran munkar da nakir da ma'anan munkar da nakir saboda munkar anan wajen ba abin da yake abin ki ba abin da yake zai mu'arrab kamar yadda Allah ya faɗa cewa a ikhwati yusuf fa dakalu alaihi fa arafahum wa hum lahu munkiruna shi bai gane su bane su ba su gane shi ba san shi ba kamar yadda annabi ibrahim ya ce qala innakum qaumun munkaruna to al munkar shine abin da yake gairu mu'arraf wanda ba sananne ba haka ma an nakira nakir shine abin da yake gairu mu'arraf wanda ba san shi ba da haka munkar da nakir kowanne yana da sifa sunansa ne saboda dan adam bai san shi ba bai da alaka da su sai a wannan rana shi yasa ba washe yake wani karin magana wai duk abin da kaga wala kiriyawa mutum a kabari wai mutuwa ta jami yanzu ana zaune ana cikin karatun na ana mun ka da kiri zai fara tambayar ka anan yana samun rabbuka ba sai ya jira ka mutu ba sai ya jira ka mutu sannan zai fara tambayar ka to shine sannan wal ba'athu tashi ba adal mautu bayan mutuwa haqqun gaskiya ne wa zalika hina fuku israfilu lokacin da malaika israfilu zai yi busa fi a cikin kaho an ce mala'ika ne tun da Allah ya halicce shi ya ɗauki kahon ya ba shi yanzu umarnin Allah kawai yake jira ya busa wasu malamai sun yi saɓani cewa wasu sun ce busa biyu za a yi wasu sun ce uku za a yi saboda Allah ya ce wani nufika fisuri fasa'iqa man fis samawati ko fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhili wa yawma yunfuqu fis suri fa fazi'a man fis samawati illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhili to wannan ita ce busa ta farko da suka ce za a yi kowa sai ya firgita to shine Allah ya faɗi cewa a wannan ranar akwai wanda la yahzunuhumul faza'ul akbaru wannan firgitin mafi girma su ba zai shafe su ba sannan akwai busa ta biyu wacce za a yi kowa da kowa ya mutu shine wani fika fi suri man fi sabato man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzuru bayan an yi busar kowa ya mutu sannan za a ƙara yin wata busar to da an ƙara yin wannan busar kawai mutum da ya tashi daga kabari sai dai gan shi kawai a filin alkiyama da aka wasu suka ce a busa biyu ne waccan wayo mai faƙo fi sori fafazi a man fi samatu man fil ardi illa man sha Allah kullun da dakhilina ita ce waccan busa ta biyu da za a yi da Allah ya ce fa'iza na suka fi sori na fatan wahida to idan aka yi busan dama ba busa busa ɗaya da yi to da an yi tauhumilatar abdu wal jibaru fa dakkata dakkatan wahida da haka akwai ta farko wacce za a yi kowa ya mutu sannan akwai ta biyu wacce za a yi kowa ya tashi ya je gaban Allah ya tsaya Allah ya ce wato fa'idahum min al-ajdas sai ga su mutane daga cikin kaburbura ila rabbihim zuwa ga ubangijin su yansiluna shine yasra'una fil suna gaugawa wajen fita sannan gaugawan tare da ainihin wato tafiya kamar yadda Allah ya sha faɗa cewa yukhrijuna min al-ajdas sara'an ka annahum jaradun muntashir za su fito daga kabari ana gaugawa yawma idhin yattabi'una da'iya la'i wajala wa khashi'at al-aswat lir-rahmani fala tasma'u illa hamsa baka da komai kai sau sai sautin tafiyan mutane ana gaugawa za a je gaban Allah za a tsaya wa yuhsharu an-nasu za a tayar da mutane yawmal qiyamati ranan al-qiyama hufatan shine ainihin wato a wa yuhsharu an-nasu za a tayar da mutane yau ce ranar alkiyama hufatin shi ne ba ta kalma a kafansu sannan oratan wato tsara sannan gurlan buhman ga kaciya kuma da ainihin wato loba fa yaqifu na fi mawqifil kiyama za su tsaya a inda ake tsayawa eh buhman gurlan buhman gurlan ina tsammanin da loɓa buhuman sannan ba kaciya to a gurlan shi ne rashin kaciya buhuman ɗin da loɓa, baƙi, buhuman ya kuka fahimci kalmar ai ba dole ba ne inda ya lugar arabiya ne ya ɗauki haka a iya samun akashin haka ba na rashin magana ne hmm? na ɗauka ma buhun rashin buhuman to a dai duba albahima to ina ganin dai kaman haka yake gaskiya da loba sannan buhuman din ba kaciya amma dai a duba gaskiya haka na fi tsammanin su kasan luga tana da faɗi ya zo buhuman a can baki sannan zai iya zuwa da wata ma'anar eh? haka ne amma kuma zai ɗaukar haka shi haka a lagos eh? hmm. lugha na iya tu a duba amma in za a duba tun da lafazin ya zo cikin hadisi ne sai dai in an duba kamus sannan a koma kawaminsu na hadisi sai a duba eh? tun da akwai kawaminsu na malaman hadisi shi ya sa imam nawawi idan ya kawo kalma cikin da salihina wani lokaci sai ya sauri sai fassara kalma saboda idan aka bar mutane za su yi mata fassara tawa ta to za a samu matsala yawa to yana ganin a samun alal akalli ko da algarib ne na Ibn asir eh algarib shine littafin da ya fi shahara amma akwai littattafai da dama wanda ba shi ba wanda suke si kuma kawamin su ne na malaman hadisi tunda akwai kawamin su na lugha ko to akwai kuma kawamin su na malaman hadisi yadda ita kuma lugar take su kuma ba haka suke fasara kalmomin su ba amfani biyu za a samu yanzu za mu fahimci faɗin ma'anan boma ɗin aluga sannan mu koma mu fahimce ta a wajen su malaman malaman hadisi in an abin nan insha Allah in an duba ni ma ka gana fa'idantu na san kuma akwai ‘yan uwa jahabizan Allah da za a duba da izinin Allah hmm? an gani to wannan shi ne Kifuna za su tsaya fi mawakifin kiyama a inda ake tsayawa Dan haka hatta ya shafa a fihim na biyu na muhammadin sallallahu alaihi wasallam har sai idan annabinmu ya cece su su mutane kenan muna sanar da hadisin shafa'atul kubra cewa ceto na farko shi kadai zai je ma Allah magana ai hukunci wanda zai tafi wuta ya tafi wuta wanda zai tafi aljanna ya tafi aljanna wa yuhasibuhum Allah tabaaraka wa ta'ala Allah zai wa mutane hisabi wa tunsabul mawazin sannan za a kafa ma'auni akwai mutanen da za a sa musu ma'auni akwai wanda ba a sa musu ma'auni akwai wanda kirkin su ɗari bisa ɗari ne ba su buƙatar ma'auni akwai wanda sharrin su ɗari bisa ɗari ne ba su buƙatar ma'auni shi yasa Allah ya ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazana sana akwai wanda su kuma za a kafa ma'aunin dan a aina ayyukan su watun sharu ad-dawawinu sannan za a ainihin wato yada littattafai na aiki diwan abinda aka rubuta ko wata tsayaru sahaiful amal sannan za a yi kekeniya na fallayen takardu na aiki ilal aiman daga wasu zuwa hannun dama washama'il wasu a hannun hagu fa amma man utiya kitabahu Allah ya ce wanda aka bashi littafin sabi yaminihi da hannunsa na dama to fa saufa da sannan yuhasabu hisaban yasira za a yi masa hisabi mai sauki wa ƙalibu. zai juya ila ahlihi zuwa ga iyalansa masururan yana abin farin ciki amma wa amma man ya kitabahu wanda aka bashi littafin sawara a zaharihi bayan bayan sa, fa sawfa yad'u subura da sannu zai ya halaka zai sai kira halaka kamar yadda can ya faɗa cewa lata da ul yawma suburan wahidan wa da'u suburan kasira wa yasla zai koni da sa'ira wutar wasu malamai suka ce wa amma man uce kitabahu wara a zahari wanda aka bashi littafin sa ta bayan bayan sa sun ce wai ba mika hannun zai ta baya a bashi ba sai an fasa cikin na a cikin an sa hannun ya juya ta baya sannan za a bashi ainihin wato littafin Allah ya tsare mu to wannan yana daga cikin ma'anan alkitabu shine akwai kitabun lahi aljaza'i littafin Allah na sakamakon bayi da ya aji akwai littafin Allah na shari'a shine alƙur'ani da attaura da injila sannan akwai littafin Allah wanda ya rubuta duk abin da zai faru shine lauhil mahfuz da haka in ƙur'ani da laƙin kalman kitab sai an duba an gani me siyaki me take nufi shi zai bayar da duk da yana zuwa da ma'ana ta kai wajen guda goma kalman kitab din wal mizanu shi kuma ma'aunin nan lahu kifatani yana da ainihin wato a bangarori guda biyu walisanun sannan yana da harshe tuzanu bihil a'malu wanda za a auna ayyukan bayi da shi Allah ya ce faman saqulat mawazinuhu wanda duk ma'aunin su yayi nauyi fa ulaika humul muflihun wa innan sune wa inda za su san babbar rabo wa man sakaffat khaffat mawazinu wanda ma'aunin su yayi sako sako fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wa innan sune wa inda suka tabar da kawukan su sannan fi jahannama khaliduna za su dawwama a cikin jahannama yana daga cikin tambihin da Sheikh nasu dina Albani cewa dukkan musamman ɗalibin da yake da alaƙa da karatun hadisi idan ya ga wata kalma yana karatun hadisi to in ya duba ma'anarta a tsawamisu na loga to ya koma ya je duba tsawamisu na malaman hadisi eh, to zai samu fa'ida guda biyu na farko a loga ka san yadda abin yake in ka koma kuma za ka ga yanin yadda ka san kalman a loga ka ga ba haka kuma malaman su hadisi suke yi daukar ta dukkan wanda yake bibiyar ilimin hadisi ya san ana samun wannan kwaran gaske gaske